jiya wa'ansu 'yan ta'adda ake cewa ko sun yi garkuwa da mutanenmu na safara a birnin trablus sun wajen karhe daidai sallar la'asar za a ce wa'ansu mutane sun zo da moto da makamai suka kewaye safaranmu kuma suka hana wa'anda suke ciki kuma da wa'anda suke waje a shiga ko a huta wato wajen mutum 34 ke cikin safara a lokacin da aka yi wannan abin wato tun da muka ji labarin tun da ambasada ke mulul ambasada mulul ya yi kira mai ce ga abin da ya faru ka duk inda aka san akwai waɗanda suke kula ma Niger a Libya mun kira su mun ce su taimaka don a samu saukin abin. Kawo yanzu dai kowane irin hali ne jami'an hulɗar diplomasiyyar Niger suke ciki idan aka yi la'akari da barazanar tsaro da ƙasar ta Libya ke fuskanta? Eh yanzu komi ya zo daidai kamar da daidai karhe biyu na dare da taimakon Allah uh, suka janye wato shi ma mataimakin firaminista na Trablus shi da kanshi turo wannan yariman shi guda ya zo neman gafara gurin ambasador namu wato mulul cewar sun yi su ma Allah wadare da abin da ya faru suka ce mu in sha Allah za su dauki matakai don wannan abin kai ƙara faruwa ƙasar libya da yana ɗaya daga cikin makwabtan ƙasashen da ke zagaye da jamhuriyar niger inda tashin hankali da zub da jini yayi wa ƙasashen ƙawanya shugaban ƙasa yusufu muhammadu na ɗaya daga cikin shugabannin da ke faɗi tashin ganin an samu cikakkiyar kwanciyar hankali a ƙasar wanda tuni wasu suka fara ta'allaka wannan mamayewar da 'yan bindigar suka yi wa ofishin jakadancin ƙasar nijar da ke ƙasar libya da wannan batu abubuwan da sakataren harkokin wajen jamhuriyar nijar ya ce batun ba haka yake ba katari ne a dama haka ne aida ba su wannan gurbikin ba ba aida ba su bane za su yi magana ai da gwamnatin libya ce za ta yi magana ai da mutanen fashar libya wanda su suke rike da birnin trablus wanda su suke mulki ai da su za su yi magana ai da su za su turo mutanen su ai kuma da ba mota uku ko hudu ba za su aiko da abin da za su aiko ya fi yawa tabarbarewar tsaro a kasar libya ya samu hukuntan na nijar sun kara tsaurara matakan kariya tsakankanin iyakokin kasashen biyu da ya haura kilomita uku da hamsin a kowace shekara ta allah dai jama'a da dama ne daga kasar nijar ke tsallakawa zuwa libya domin cin rani inda mafi yawancinsu ke riskuwa a cikin hadarin kwace da musgunawa da marasa rai daga hannun wasu marasa aƙida da tunanin zumuncin da ke tsakankanin ƙasashen biyu abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga a jamhuriyar nijar